This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Imam Aliyu kuma a halin yanzu zai karanto kanin labarai. mayakan kungiyar boko haram sun kama akalla mutane 60 da ma yara a kamaru a wani hari da suka kai bayan da suka tsallaka daga najeriya jiya lahadi ana ci gaba da zaman tsara a galibin kasashen tura yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da farautar madugun waɗanda ke shirin kai hari a ƙasar belgium kungiyar hezbollah kuma tana zargin cewa a wani hari da isra'ila ta kai ta kashe mata mayakan sa kanta shida ciki har da kumanda ɗaya to kanin labarin kenan ku ku ya tabbata ya tsaya ya kasa ya raka ya tsare janar muhammadu buhari dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc da gwamnan jihar nasarawa tanko almakura muna da ƙarin bayani bayan kun gama shan labaran duniya Haka kuma muna da rahoto akan naɗa sarkin Agaye Alhaji Yusuf Nuhu da ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi na sake mamaye garin Gombe a jihar Adamawa. Kuma kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jama'a kasar Kamaru sun ba da labarin cewa mayakan Boko Haram sun kama akalla mutane sittin a wani harin da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya. Jama'a suka ce an kashe mutane masu yawa waɗanda suka yi ƙoƙarin tare maharan suka kuma ƙona gidaje kimanin tamanin. Ministan yada labaran ƙasar Isa Ciroma Bakari ya kira maharan da cewa ba mutane ne da ba su da imani kuma ba su da mutunta dokoki kuma ba abin da ke hana su kisa. Sace mutane wanda ya hada da yara ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙasar Chad ta tura dubban sojojin ta zuwa Kamaru domin su taimaka ƙasar ta yaƙi Boko Haram. Ƙungiyar mayakan da take igirarin musulunci da shugabannin Afirka suka ce cikin hanzari tana zama babbar barazana a yankin baki ɗaya. Ƙungiyar tana kama ƙasa akan iyakokin Najeriya da Chadi. a baya bayan nan kungiyar ta kama baga da ke kusa da tafkin chadi tare da halaka mazauna yankin masu yawan gaske a halin da ake ce kuma yan bindigan da ake kyauta zaton yan boko haram ne sun kai hari kan garin gombe inda mazauna garin suka ce an yi musayar ta tsakanin maharan da jaman tsaro da aka girki a garin tun bayan da suka kai hari a yankin cikin watannin baya kakakin gwamnan jihar Adam kakakin gwamna Bala James Gilari na jihar Adamawa PP Elisha wanda ya tabbatar wa sashen Hausa cewa an kai harin ya ce gwamnan ya tabbatar al'ummar yankin cewa hukumomi suna daukan matakai da suka wajaba domin sake maido da doka da oda a yankin. jiya lahadi an ci gaba da zaman ɗaɗɗar a galibin ƙasashen turai a yayin da jami'an tsaro suke cikin shirin ko ta kwana a daidai lokacin da ministan shari'a na belgium Cohen Gaines ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ake zargi da zama madugun shirin hare-haren da aka wargaza a makon jiya ba. Minista Cohen Gaines ya gaya wa wani gidan talabijin na ƙasar cewa mutumin da ake zargi baya cikin mutane hudun da aka kama a girka ƙasar da ake tsammanin ya je. Duk da haka masu gabatar da ƙara a ƙasar Belgium suna shirin neman hukumomin girka su miƙa musu ɗaya daga cikin mutanen da aka kama dangane da harin ta'addancin da suka so kaiwa a belgium wanda ya ci tura kafofin yada labarai a ƙasar sun ambaci wanda ake zargin mai suna abdulhamid abud ɗan shekara 27 da haihuwa na asalin ƙasar morocco da hukumomi suke zargi da zama shugaban wasu masu tsatsoron ra'ayin islama a wani gari da ake kira bavias da ke gabashin ƙasar. Hukumomi a Belgium sun ce bangaren yana shirin kaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin 'yan sanda, kamun nan ne jami'an tsaro suka kai masa samame a inda suka ɓoye a ranar Alhamis suka kashe mutane biyu a misali wutar da suka yi. A halin da ake ciki kuma hukumomi a Faransa sun ce 'yan uwan nan biyu da suka jagoranci harin da aka kai kan wata mujallar barkwanci a birnin Paris an yi jana'izar su cikin sirri. Ƙungiyar Hezbollah mai cibiya a Lebanon ta ba da labarin cewa wani harin da Isra'ila ta kai da jiragen yaƙi a tuddan golan a ɓangaren da Siriya take da iko a kai ya halaka mata mayakan ta shida ciki har da wani babban kwamanda da ɗan wani tsohon hafsan mayakan ƙungiyar da aka yi wa kisan gilla. rundunar sojojin isra'ila ta ta ce komai akan zargin amma wata majiyar sojan kasar ta tabbatar kafofin yada labarai na kasashen yammacin duniya da na kasar ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce isra'ila ta auna farmakin ne ta sama kan wasu yan ta'adda daga kungiyar hezbollah waɗanda suke shirin kai wa isra'ila hari majiyar ta ce wani jirgin yaƙin isra'ila mai saukar ungulu ya harba makamai masu linzami biyu kusa da wani wuri da ake kira kunitra kusa da kan iyakar ɓangaren tuddan na golan da siriya take da iko da shi da kuma sashen da isra'ila ke mamaya Ƙungiyar Hezbollah ta ce ɗaya daga cikin mayakanta shida da Isra'ila ta kashe sunansa Muhammad Isa wadda kwamanda ne mai kula da matakan soji da ƙungiyar take ɗauka a ƙasashen Siriya da Iraki. Ha kuma an kashe Jihad Mugniya da wani hafsan sojinta wato ɗan wani hafsan sojinta Iman Mugniya wadda ake zargin Isra'ila ta halaka shi a wani harin bam cikin mota a Siriya shekara ta 2008. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Rahotannin da ke fitowa daga Rasha sun ce shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya yi watsi da wani tayin shirin samun zaman lafiya da shugaban Rasha Vladimir Putin ya aika masa a cikin wata wasiƙa. Kamar dai da kafofin yada labaru na Rasha suka faɗa, shirin ya buƙaci sojojin Ukraine da na 'yan tawaye da duka su janye kayayyakin yaƙi zuwa wuraren da aka amince da su a cikin yarjejeniyar da aka kulla a watan Satumba. Amma wani kakakin shugaba Putin ya ce Mr. Poroshenko ya yi watsi da tayin ya koma ga kai farmaki. Shugaban na Ukraine bai mai da martani kan wannan zargin ba, wanda a jiya Lahadi ya yi jawabi ga dubbakan 'yan kasar waɗanda suka yi mace a birnin Kiev. sun yi gangamin ne domin karrama 'yan kasar goma sha uku waɗanda suka halaka a sakamakon wani harin bam da ya afkawa motar zuwa ɗin da suke ciki a kusa da garin volonakwa mai tazara kilomita 60 daga birnin donetsk Da ƙarshe ƙasar Mali ta ayyana cewa ƙasar ta rabu da cutar Ebola kwata-kwata. Ministan kiwon lafiyan ƙasar Usman Kone wadda ya bayyana haka jiya Lahadi ya ce ƙasar ta yi kwanaki biyu babu mutum ɗaya da aka ji a kamu da cutar tsawon lokaci da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WHO ta bayar na ayyana ƙasa da rabuwa da annoba. a sabon rahoton da hukumar ta bata ce mali ta ɗauki matakai cikin gaggawa na shawo kan cutar lokacin da aka samu rahoton mutuniya ta farko wata yar shekaru biyu da haihuwa wacce ta kamu da cutar da ta zo kasar daga gini cikin watan oktoban bara a cikin makon jiya ma hukumar ta who cikin wani rahoto da ta bata nuna cewa ko a kasashen nan uku wato gini da liberia da saliyo inda cutar ta fi tsanani yanzu akwai alamun ta fara lafawa. Labaran duniya kenan kuka gama je Nan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC General Muhammadu Buhari ya yakin neman zaɓe a jihohin Plateau da Nasarawa kamar yadda Zainab Babaji ta aiko da rahoto. A taron gangamin fafutukar neman zaɓe da ya gudanar a jihohin Plateau da Nasarawa, Janar Buhari ya nana ta cewa yanzu Allah idan muka zo daga talatin ga watan biyar da wannan shekara za mu kai ka za mu yi yaka ƙoƙarin mu tabbata an zanna lafiya tun daga borno har badagiri tun daga akwa iban har sokoto tun daga jaura har ta harcourt saboda haka ku kasa ku tsare ku raka ku jira cewa wajen aiki za mu ƙarfafa noma da noma da kuma tonar ma'adinai wannan zai ba mutane aiki da sauri sannan idan muka hana karamshin balance ɗin da aka samu za a gyara makarantu da asibitoci a kuma taimakawa masu ƙananan sana'o'i don su ƙarfafa. Dan takarar shugaban ƙasa a jami'ar APC kenan janar Muhammadu Buhari. Shi ma mai masaukin baƙi, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya buƙaci jama'a su fito ƙwansu da ƙwarƙwatan su don zaɓen APC. To, nasarar mu ina ga irin himman da muka yi lokacin zaɓe. Duk wanda ya je wurin zaɓe ya tabbata ya tsaya ya kasa ya raka ya tsare ya tabbatar apc da yi nasara ina son gode da ƙarshe za mu tabbatar da cewa mun kyautata rayuwanku kuma mun tabbatar da mun sa shimfiɗan zaman lafiya na kyakkyawan zaman lafiya da ƙauna da soyayya da ci Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji, murya Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Mun gode Zainab. Daga can jihar Naja kuma Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton rantsuwar kama aikin sarkin agaye Alhaji Yusuf Nuhu. Ai. Ai Alhaji Yusuf Nuhu, do solemnly swear, do solemnly swear. Sabon sarkin agaye kenan a jihar Niger, Najeriya Alhaji Yusuf Nuhu. yake rantsuwar kama aiki a matsayin sarkin agayan a lokacin da yake karɓar sandar mulki a jiya Asabar. A shekarar da ta gabata ne dai Alhaji Yusuf Nuhu ya zama sarkin agaye na goma sha uku a lokacin da masu zaben sarki a masarautar suka zaɓe shi bayan mutuwar tsohon sarkin agayen Alhaji Muhammadu Kudu na uku. A lokacin da yake jawabi gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger bayan ya taya sabon sarkin murna ya taɓo maganar babban zaben ƙasa ne da ake dab da gudanarwa a Najeriya. At this juncture, let me take the opportunity to underscore the fact that the traditional leaders in our country have exceedingly crucial roles to play in ensuring that the February general elections are peacefully held Ya ce a wannan gaba bari in yi amfani da wannan dama in bayyana sarakunan gargajiya a ƙasar nan a matsayin suna da rawar takawa wajen ganin an yi wannan zaɓe na watan gobe lafiya ba tare da wata matsala ba. Shi ma dai sabon sarkin na agayi Alhaji Yusuf Nuhu a cikin jawabinsa ya mai da hankali ne ga batun babban zaben mai zuwa. I seek this opportunity to call on politicians and their supporters to fear God and play the game by the rules so that elections can be free, fair and credible. Ya ce zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su ji tsoron Allah su bi dokokin ƙasa domin tabbatar da ganin an yi zaben cikin adalci ta yadda zai zama karɓaɓɓe. Dubban jama'a ne dai suka halarci wannan biki daga ciki da wajen Najeriya a ciki hadda mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar. Makaɗan sarauta ma sun ƙayatar a wajen wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji rahoto akan ƙoƙarin da 'yan Boko Haram suka yi na sake mamaye garin Gombe, Ka saurari wannan saƙo. Wai mai Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummar Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand. Both... haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a takon ku Haka ne, jiya da wajajen mangariba 'yan kungiyar Boko Haram suka yi kokarin sake mamaye Gombe a jihar Adamawa. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani mazaunin garin kamar haka. Gambi an karbe ta da magarban. Bayan ce akwai jami'an tsaro suna ta fafata da su ba? Wai ina suna nan a cikin gari yaro To yanzu wani hali kuke ciki? Wai sauran muna nan da ya kwakwanta a gida. Jihar Jaɗe da jami'an tsaro a cikin Gambi din ba? Eh suna nan sa tun 6 pm suka shiga ba. Kuma ba jami'an tsaro na garin? Akwai jami'an tsaro suna ta da jami'an tsaro din. Ana ta suna suna kokarin su shiga ciki ne. Akwai wani bangare wanda sun ga sun shiga din. An ce sun shigo akwai wani gari tsakanin garkida da Gambi ana ce ko dangwala ne tsakanin gargada da gombe sun shigo da can kwata ina da suka filo ta baya bayan gombe abin nan su nan cikin jejin nan suka bi tsakiya haka kan suka zo suka shiga baya a tsakiya suka shiga ta gombe ta hanyar gargada ba da labarin ko sun kashe wasu a'a yanzu yanzu din muna kokarin muna kirkiba ne kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba game da wannan sabon harin da aka kai yayin da kuma gwamnatin jihar ta bukaci jama'a da su kwantar da hankulansu mr pipe elisha da ke zama kakakin gwamnan jihar mr balajan gilari ya yi karin haske game da halin da ake ciki yanzu bisa ga rahon da aka samu shi ne ga abin da yake faruwa amma shi sakataren gwamnati ya riga ya magana da jami'an tsaro ya yi magana da kwamishinan na yan sanda ya yi magana da brigade commander ya magana da sauran jami'an tsaro na nan kuma sun riga sun bashi tabbaci akan cewa duk matakan da ya kamata na dauka don a an kawo ƙarshen wannan abun da hanzari. wanda za a shi ne ya kwantar da hankali kada a ji tsoro kuma kada a da hankali. Wannan abu haka ne ba sabon abu ba ne. An same shi a wasu jihohi kamar na Yobe kuma da na Borno. Kuma soja a take sun ɗauki matakin da ya kamata. Wannan da yana zuwa ne yayin da al'umman karamar hukumar Hon ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke koka kokawa game da halin kuncin da suke ciki inda suka bukaci da a kai musu tallafi dr aliyu idihon tsohon ministan kiwon lafiya da kuma harkokin kasashen waje dan asalin yankin ne na cikin wajen suka fara kai nasu taimakon a sake gaya ma al'umma kowa ina suke a tsaya da addu'a a tsaya da addu'a Allah ya yaye mana wannan fitinan bayan haka mutane su sake sa lura da abin da yake faruwa a gari wanda aka gani ba a fahimta ba san abin da yake kai ba a kira hukuma a gaggauce ta yi bincike a san me ake tafiya ibrahim abdulaziz sashin hasu na mara amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim kuma allah ya kyauta ma sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ciki da gaskiya Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka shige mun ji ta bakin mahaifin wata yarinya da wasu mutane biyu Alhaji Dahiru mai tumatir da wani abokinsa mai suna Inye suka yi mata fyaɗe na tsawon kwana da kwanaki kamar yadda ta yi zargi bayan da suka sace ta ƙarfi da yaji suka ɓoye ta a cikin gidajensu a garin Isa da ke jihar Sokoto. To a bayan da mahaifinta ya zargin cewa wannan batun ya makale a ofishin CID na jihar Sokoto, mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ofishin CID a jihar Danjuma Muhammad Lawal ya zo ya yi mana bayanin cewar su kam sun gama bincike kuma sun mika ga ofishin Attorney General na jihar Sokoto, wanda shi kaɗai ne yake da ikon ya ce a ci gaba a kai wannan batu a gaban kotu ko kuma a watsar da batun baki ɗaya saboda babu tushe a cikinsa. To alhamdulillahi a cikin makon da ya shige ɗin sai ga bayani ya fito daga ofishin attorney general zuwa ga 'yan sanda cewar su bi kadin wannan batun domin kuwa akwai kwakwarin shaidar da za ta sa a gabatar da wannan batu a gaban kotun. To sai dai kuma wata babbar magana ta sake kunno kai cikin wannan batu, wannan ko yana da nasaba da wasu abubuwa ne da aka ce likitan da aka sa ya duba wannan yarinya da aka yi fyaɗe ya gano, za mu yi wannan batun bayan mun ji ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto a kai. Idan an tuna, 'yan sanda dai sun ba da belin waɗannan mutane guda biyu Alhaji Ɗahiru mai tumatir da abokin Sanyas. Kuma a ƙarƙashin dokokin ƙasa ba a bayar da belin mutumin da aka tuhuma da yin fyaɗe ko kuma kisan kai. To me yasa 'yan sandan suka bayar da belin waɗannan mutanen tun farko? Murtala Faruk ya yi wannan magana da kuma inda aka kwana kan wannan batu baki ɗayansa da kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto. To a kaɗe akwai wasu rahotanni da ke cewa can ita ma'aikatar shari'a ta jiha ta ba ku dama na ci gaba da gurfanar da wannan shari'ar a gaban kotu. Ya zuwa yanzu me ake ciki ran kaɗe? Eh ba takka sun kawo mana advice akan cewa a kai su biyu din nan ake su kotu. Kuma wannan advice din ya zo mana ran juma'a. to juma'a aka wato ran litinin kotu suka fara yaji saboda haka da an fara aiki a kotu nan take za mu kai su kotu amma yanzu haka ba amfanin ko da an kama su ba mu da dama mu kai su kotun da yake babu aiki da an fara za mu kai su insha Allah Raka ɗaya me yasa tun farko aka bada su beli ganin cewa irin waɗannan wannan ƙarar ba a cika bada belin waɗanda ake zargi ba a because da lokacin da wannan case ya fara isa can isa sun ba su beli da aka kawo su nan muka tsare su su ɗin ma bayan da shi ACCID ya duba kes ɗin ya gan cewa babu a clear case a lokacin gare shi ba ba da doctor's advice ba tukuna shi yasa ya ce a ba da beli kahin a kawo advice na na likita shi yasa muka ba da beli ɗinsa inda lokacin da aka kawo ƙarar nan nan don irin wannan karan da an kawo nan take zuwa asibiti muke yi da an ba da report nan take daga cikin sa sai kotu amma wannan akwai lokaci an ba da lokaci shi yasa muka ce ya ci gaba da bela ɗinsa sai mun samu report abinda report ya ce shi kenan kuma a report ɗin lokacin da aka kama report dakta ya nuna cewa ita yarinyar ba farkon saninta da miji ba kenan ya nuna cewa ita yarinyar dama ta riga ta zama mace wato saboda haka ba zai iya ya faɗi ko lalle wa'annan a lokacin nan sun san amfani da ita ko ba su yi ba amma definitely yarinyar ta riga ta zama mace ta san namiji already to raka dai yanzu kenan me kuke jira kuma menene mataki na gaba a yanzu shi ofishin commissioner shari'a ya ce lallai a gabatar da su ga kotu don tuhumar da ake musu akan wannan dan to mu kuma muna jira da an fara aiki don an kowa ya san cewa a kotu yanzu ko ina ana yajin aiki da an fara an janye wannan yajin aiki nan take immediately za mu kai su kotu kun yi bayani ga shi mahaifin yarinyar da yake kara ga komi akan wannan da su kuma waɗanda motakila ake tuma a lokacin da za mu kai su kotu in yayi za mu kira shi mu faɗa masa cewa to rana kaza fa za mu je kotu don har war haka shi a wannan shi iyayen iyayen yarinya din ba mu sake haɗu da shi ba tukuna bai sake zuwa nan ba tukuna amma lokacin yayi da za a kai shi kotu definitely za a faɗa musu. To abinda kwamishinan 'yan sandan na jihar Sokoto yake faɗa shine cewa a rahoton da likita ya mika musu ya ce wannan yarinyar ta zamo mace tun kafin lokacin da ake zargin an yi mata wannan fyaɗe. Ma'ana dai ita ce ba wannan ne karin farko da a cewar likitan take saduwa da namiji ba. To amma dokar fyaɗe da kuma fassarar fyaɗe ba su tanadi cewar sai budurwa ce ko yarinya wadda ba ta taba sanin namiji ake yi wa fyaɗe ba, duk macen da aka sadu da ita da ƙarfi ba da son ranta ba an yi mata fyaɗe, abin da doka ta faɗi kenan kamar yadda lauya barista lami Alhaji Washishi ya yi mana bayani. To, na farko dai shine game da batun belin da aka bada. Beli dai akan bada ne idan 'yan sanda ko kuma 'yan sanda sun kama mutum sai a bada beli a samu mutum wanda zai zai tsaya masa cewa ranar da ake neman sa ya a gurfanar da shi to tun da ba a gama bincike ba abin da ya kamata a yi idan har ba a gama bincike ba ba a sake shi mai laifin a bashi beli mai yiwuwa ya zo ya gudu ya tsere zuwa wani kasa inda ba za a gano shi ba kuma za ka abin kuma ya zo karshen wannan shirin kenan to kamata ya ce a rike shi a ajiye shi sai bayan an gama bincike na biyu kuma shine game da batun rahoton na shi likita na cewa likita bai kawo rahoto game da batun ko an sadu da ita ko kuma ba sadu ba shi rahoton na likita kotu tana amfani da ita sosai wurin shari'a game da batun fyaɗe na uku kuma shine game da batun wai na wannan ba shine farkon lokacin da aka fara saduwa da ita ba wannan ba hujja bane a wurin doka domin dokan da muke amfani da ita nan arewa wanda ake kira penal code ta zayyana sharuɗa ko kuwa abubuwa da dama wanda aka iya kama namiji da duk ya sadu da mace wanda ba da son ranta ba to ko a ce wannan ba shine na farko ba wannan ba hujja ba ne abin da dai doka ta sani shine cewa namiji ya sadu da ita ba da son ranta ba ko kuma inda ma ta ba da kai ko ta yadda amma dan shi namijin nan ya tura tsoro a zuciyarta ko ya nuna mata wuka ko kuma wani makami cewa in bata ba da kai ba shi zai ji mata ko kuma zai kashe ta to kaga idan ta bada kai lokacin ba da son ranta bane wannan ma in wani namiji har ya mata haka shi ma ya mata fyaɗe ko kuma yariyan da aka sadu da ita shekarunta ya gaza goma sha hudu ko ta ba da kai ko ba da son ranta ba wannan ba a cewa an sadu da ita kan halal wannan ya zama fyaɗe. Kuma ita wannan yarinya da ake magana a kai shekarunta na haihuwa goma sha uku ne. Goma sha uku yanzu na haka ko ta ba da ko da consent nata ko da son ranta ko ba son ranta abin da doka yake a yi mata fyaɗe. To yanzu da abin da ya kamata su su yi su koma ga likita idan suka samu ƙwararre shi zai gane ko dole za a wani da wannan rahoto a gaban shari'a idan an fara shari'a a kai. Barista Ɗanlami Alhaji Wushishi, kuma idan masu sauraro sun tuna, kuma idan ana biye da mu, Ga abin da dai ita wannan yarinyar ta faɗa wa 'yan sanda da kuma VOA lokacin da Murtala ya tattauna da ita. Alhaji Ɗahiru mai tumatur. Ya gana zan zamuciya sai ya ce min ki ta hoki kai ma inna ku tumatur. sai ya ce in diba bakin kowa na na diba bakin kowa ban gane ba sai ya ce in wuce can wajen TV in dauko yana nan in kai mata ko da ni dauko in kai na ta yi in dauko in kai mata ko da ya bi ni sai sa hijabi na rufe min baki sai ce kura ma ba tumatur ne zamba ke kura ma na daɗe ina maimarin ke wallahi dandan da aboki na in yas ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai ya cire min ka ko da cire min kaya sai can dare ya kware kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai ya kira anga in yas sai ce ta hoga ta wadda mun yi mun kai marmarin bida ba mu samu sai yanzu gashi Allah ya kawo kwamishinan yan sanda da ya zo da mun ka zo yarinya ya ce yarinya ta tashi ta yi bayani yarinya ta tashi ta yi bayani ya ce masu abin da yarinya ta faɗi gaskiya ne suka ce i gaskiya ne ya ce yan cilan o da kunkare na mutane inda ba ku sa ta ɗakin ku ba a ta san da waɗanda abu sannan ya kiran CIB din ga da son kai bincike nan su tahi can isa su komo bincike sun ka taho wurin bincike da sun kai bincike duk abubuwan da ya riga ta faɗi sun ka gani da ɗakunan da sun ka sata duk sun ka gani sannan an ka ɗauki katifa esbit tana ga kwamishinan 'yan sanda. Masu sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa. To, ma sauraro kafin ku ji takaitattun labarai ga wannan. To, mara amana aikin gabara a Kamaru jami'an kasar sun ba da labarin cewa mayakan Boko Haram sun kama kalla mutane 60 a wani harin da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya. Jami'an suka ce an kashe mutane masu yawa waɗanda suka yi kokarin tare maharan sa kuma kona gidaje kimanin 80 gurmus. Ana ci gaba da zaman ɗara a galibin kasashen Turai jiya Lahadi a yayin da jami'an tsaro suke cikin shirin ko ta kwana a daidai lokacin da ministan shari'a na Belgium har ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ake zargi da zama madugun shirin hare-haren da aka wargaza a makon jiyan ba. To ma sauraro sai kuma da hatsi idan Allah ya kai mu. a bisa tanadin dokar man fetur sashi na shida shadara ta daya hakkina ne a matsayina na ministar man fetur na sanar da samun ragin farashin litar mai da naira goma Ministan mai ta Najeriya ke bayani cewa an rage farashin mai a kasance da mu an jima karfe takwas na safe a agogon Najeriya domin jin ƙarin bayani. To amma kafin mu sallama ga ta aziya zuwa ga Malam Aliyu Datti Amina a saboda rasuwar ɗansa Abdulaziz Aliyu Datti. Allah ya gafarta masa mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.